Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a shafinmu na Facebook ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu wato voa Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau Litinin 24 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu ci gaba da magana ne da muka faro game da maganar mahimmancin abota musamman tsakanin maza kafin mu je kan mata a nan gaba. Hassan Maina Kaina ne ke ci gaba da tattaunawa da matasa a zauren muhawararmu game da halin da abota ke ciki a wannan zamani. wani ya taka wani matsayi zai gani to ai shi wannan fa gaba ɗaya yanzu ƙauyenci ne a gurin shi saboda haka bai kamata ya dinga saurara irin wannan abun ba shi kuma wani zai ganin to a ah, ni wannan abun ma ai abun alfahari ne a gurina wayannan abokanai na ne ba duk lokacin muna tare muna wasan kasa muna ciyayya tare da su mu je gidan su wani a ci in ma baya nan ba za mu iya cin abinci ba sai mun zo To shi ma Ahmad Abubakar dakta na jami'ar Bayero ya tsaya ne a inda yake cewa akwai abota har yanzu amma kuma amana a sa. da akwai abokantaka akwai aminci akwai soyayya akwai kauna tsakanin aboki da aboki yanzu kuma sai abokantakar babu kauna a ciki babu kuma aminci a ciki sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook da twitter gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa domin ilmantarwa da kuma nuni a cikin nishadi. To mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa ta yaya za mu inganta amintaka a cikin abokantakarmu don samun amana da yarda da juna. Sakonmu na farko ya fara da cewa Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan maudu'i naku ya yi matukar so min inda ke min kaikayi domin a wannan lokaci ana samun waɗanda ba sa mutunta abota wanda a baya ba haka abin yake ba. Kuma a gaskiya yadda za mu cimma nasarar inganta abota kuwa shine mu rika yin gaskiya da riƙon amana domin taka ne kaɗai za mu cimma nasarar abotarmu. Sako daga Sabiu Usman Makurna. Allah ya sa na faɗa sunan daidai. sai kuma usman umar nu'man ya ce salam yau da gobe hanyar da za mu inganta amintaka tsakaninmu shine dole ne mu so ma 'yan uwanmu abin da muke so ma kanmu da kuma taimaka ma junanmu ta kowane fanni da ma haƙuri da junanmu Allah ya sa mu dace da aminai na ƙwarai sai kuma alhaji mele yusuf ari ya ce yau da gobe za mu inganta amintaka a cikin zaman abokantaka da farko a ƙulla abokantakar saboda Allah a yi mu'amala saboda Allah kuma a riƙe Allah da manzansa idan aka yi haka hakika amana da yarda da juna zai dawwama tsakanin abokanai sai lawan sani beni ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe hanyar da zai sa abokantaka ta inganta a tsakanin abokanai su ne kamar haka na farko faɗin gaskiya a tsakaninku na biyu ya zama akwai amana da ma sauransu kabiru aliyu madrid ya ce yau da gobe hakika kun kawo maudu'i mai ma'ana Amintaka ko abokantaka abu ne mai amfani matuka kuma ya kamata duk wanda za ka zauna da shi ya zama kanku ya haɗu kuma ka tsaya ka yi nazari cikin mutanen da kake mu'amala da su ka gane waye abokinka na amana wanda za ku zauna zama na amana da kyautatawa juna da fatan za ku tashi lafiya. sai alhaji abbas baffacaledi ya ce yau da gobe rikon gaskiya da kwatanta gaskiya tsakanin abokanai shine mafi inganci a gare mu domin yin hakan shine zai kawo yardan juna da danƙawa juna amana Abdulmalik Abubakar Buda Rijau ya ce yawan ziyartar amininka ko ɗan uwanka na ƙara amintaka ga juna, sannan yawaita nuna damuwa da juna da riƙon amana da tausayin juna. madassar Haruna Isa ya ce, A haɗa abokantaka don Allah, saboda Allah, a zauna don Allah, to za a ciri ba kwarai da gaske ba iya nan ba har gobe kiyama. Yusuf Liman Sansan ya ce salam yau da gobe gaskiya wannan batun yana da mahimmanci ni a ganina mu sa tsoron Allah mu yi aminci don Allah shine zai kawo mana fahimtar juna. sai kuma mudassir umar albashir tumfafi ya ce za mu iya kyautatawa abokanmu ta hanyar ba su shawara idan suna buƙatar shawara ko abu mara daɗi ya same su mu yi musu jaje in mai daɗi ne mu yi musu murna da ko farin ciki muzammilu sanusi ibrahim ya ce hanyar ita ce ka so mutum don allah ka ƙi shi kuma don allah wannan zai sa ku yi shakuwa ta gaskiya ba tare da cin amanan juna ba ku tashi lafiya. Mrs. Smart kuma ta ce mu zama masu gaskiya. Shehu Adamu Rijau ya ce abota dai takan faru ne sakamakon haɗuwar jini tsakanin mutum da mutum a haka ne zaka ga an shaku da juna an zama kamar 'yan uwa na jini zaka faɗa wa abokinka sirrinka shi ma zai faɗa maka nashi sirrin gaskiya da riƙon amana su ne sinadarin da zamu riƙe domin inganta amintaka a cikin abokantakar mu idan har muka zamo masu amana tsakanin mu to tabbas yarda da amincewa da juna za su yi zaman dirshin a tsakanin mu Allah ubangiji dai ya azurta mu da abokai na kwarai amin sai kuma buba mai goro ga ce to da dai an fi abokan amana da rike sirri da mutunta juna ba kamar yadda lamari a yanzu ya lalace ba aboki sai mai kuɗi ɗan uwan shi shi ma talaka sai ɗan uwan shi talaka jan kunne na ga matasa kowa ya san irin abokan da zai yi domin zamani yanzu ya lalace in dai aboki na amana ne to a rike juna da amana kuma a kau kai ga dukkan maganganun mahassada Sai kuma Hafizu Balaraba Gusau ya ce salam yau da gobe inganta amintakar mu don samun yardar juna abu ne mai sauki dole mu cire kasala da son kai mu kawo yardar juna a fili komai za mu yi mu daina wa abokanmu domin samun lalubo bakin zaren da ya shige mana duhu mu ƙaunaci junanmu da amana. Sai kuma idan mun leƙa mu na Twitter at Baba Gana Zango ya ce hanyar ita ce mu ji tsoron Allah sannan mu sowa abokanmu abin da muka sowa kanmu tare da sauke nauyin abota a tsakanin juna. At KBY underscore 360 ya ce Assalam a gaskiya sai an sanya amana da tsoron Allah a cikin abokantaka tare da soma dan uwanka abin da kake soma kanka at aliyu gashuwa ya ce yau da gobe ya zamto cewa mun so juna tsakani da allah ba tare da kyashi ko jin haushin junan mu ba sai daga ƙarshe at adam adam gashuwa ya ce za a iya inganta amintaka idan har jama'a suka rike gaskiya da riƙon amana to mun gode a ci gaba da turowa da saƙonni. To yanzu kuma bari mu bi wakilinmu Hassan Maina kaina don jin ci gaban tattaunawar da ya yi a zauren matasa wanda ake tattauna muhawara akan maganar abokantaka. To a wancan mako mun tsaya ne a inda Alhaji Sani Gamko yake ba da misalin marin da wani ya yi wa ɗan abokinsa sakamakon yin aski da bai dace ba. Amma yanzu saboda lalacewar zamani ɗan abokinka za ka yana abu na kuskure ba ka ikon kai masa magana. saboda me an zo wani yanayi wanda sai mace mace kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye mu Alhaji a minista ka san da lokacin ana yara akwai abin da yara suke ciyayya ka san ciyayya ai duk yawanci mutumin da ya taso a kasar Hausa san ciyayya wanda na san yanzu kai kanka akwai abin da zaka yi tuna wani abin da ya faru a dangane da sha'anin ciyayya wanda za ga wani tun daga wannan wurin har zuwa yanzu suna tare da irin waɗannan abokan nasa menene muhimmancin irin wannan rikon amana na abokantaka yayin da aka yi wani mataki a rayuwa ka san ita rayuwa har kullun kyautatawa yana da kyau sannan kuma duk lokacin da kake tunanin baya to Allah zai tuna da kai Allah ba zai mance da kai ba saboda haka kana tare da abokananka kuna gida kuna cin abinci tare har kuma ya kasance ka taka wani mataki ba ku rabu tare da su ba to wannan ba karamin abin alfahari ba ne sannan kuma ana samu har yanzu dan ni kaina misali na bada misali a kaina lokacin da na je ni gida sallah babba akwai mutanen da muke tare da su ni na tabbatar tare in muka taso da su aka mana kaciya da su aka mana komai da komai da su to lokacin da na je dama muna ciyayya irin ciyayyan nan ko a ɗauko a wace a ƙofar gidan suwa ne ko kuma a je gidan suwa ne a ci ko kuma a gashi nan dai makamancin dai haka sannan kuma dama especially mutanen arewa dama eh, can daman can can baya ba ma da nisa ba dama wannan al'ada kamar al'ada ce za a ce ana yin ta haka ba za ka ci abinci kai kai kaɗai a gidanka ba sai kun taru kamar ku ko uku ko ku hudu wannan kawai dama in ma mutum baya nan sai an jira shi ko ba haka bane to mutane akwai irin mutanen da suke ba sa mantawa da irin wannan lokacin akwai kuma wanda suke mantawa ka san mutane kowa shagalar kowa da kowa wannan daban wannan shi ma shagalar shi daban ko ba gaskiya bane wani in ya taka wani matsayi zai gani to ai shi wannan fa gaba ɗaya yanzu ƙauyanci ne a gurin shi saboda haka bai kamata ya dinga saurara irin wannan abun ba shi kuma wani zai ganin to a ah, ni wannan abun ma ai abun alfahari ne a gurina wayannan abokanai na ne fa tun lokacin muna tare muna wasan ƙasa muna ciyayya tare da su mu je gidan su wani a ci in ma baya nan ba za mu iya cin abinci ba sai mun zo ko ba gaskiya bane wannan abu ne mai muhimmanci sannan kuma na tabbatar har yanzu akwai wanda ke ba su daina ciyayyar ba kuma ana yi sannan kuma akwai mutanen da suka rike irin wannan amanar har gobe saboda haka wannan abu ne mai mahimmanci kuma abu ne mai kyau muka ga ba mu da al'adar yin ciyayya ko <laughs> kabiru kabiru rama idan muka duba yadda abokantaka take a yanzu ka gane duba da yadda zamani yake canzawa kuma yake zuwa da al'amura daban-daban kaga ai ko gidan minista na je na ga wani katon teburin na cin abinci wanda na kashe ba ba magana ce ya kenan <laughs> to idan muka duba yadda ake tafiya a yanzu haka misali a wannan yanayi namu menene rawar da abokantaka take takawa tsakanin matasa To har yanzu abokantaka in aka maganar abokantaka akwai rawa ta musamman da abokantaka take takawa. Idan muka baro kamar koda a nan din akwai aboki kamar yadda Malam Muhammad Sani Ibrahim ya magana ce akwai aboki na ofis akwai aboki na karatu saboda haka su ma waɗannan akwai muhimman rawa da suke takawa ga rayuwa ta mutane misali abokinka na ofis ɗin ne a nan kamar munan a nan cikin gari ɗin aƙalla dai akwai wani lokacin za ka buƙaci wani taimakonsa shi ma zai ma daidai gwargwado amma idan muka koma baya kamar da wannan abokantaka ce fa ita ta wuce wadda ta baya kamar lokacin za a ce ta wannan ciyayya da kake magana an taso tare tare ka haife kuka wasa kuka taso ku yi wannan ciyayyar ku a lokacin ko aure za ka yi waɗannan abokan naka su za su taru haƙƙinsu ne wannan su gina ma ɗakin da za ka zauna su za su taru su zo su gina ma ɗakin da za ka zauna da su za a nemo auren naka a zo a zauna saboda haka suna da ruwa da tsaki da iyalin haka kai ma kana da ruwa da tsaki da iyalinsu to amma idan aka tuho nan yanzu an riga an zo birni abincin maganar ma wata ciyayya ko a fito da abinci a ci kamar da kace eh, ka je gidan minista ka katon tebur ga daga shi sai iyalansu kira saboda haka abotar sai dai a fito a yi ta a waje abin da za yi saboda haka irin shi ma wuciyar saboda haka irin waccan dai kam ita ce abota ta gaske abota ta gaske to amma nan din ma wannan din ma dai ita ma dole dai rayuwa ba za mutum ba zai rayu shi kadai ba a kowane mataki kake akwai irin abokanka amma abokai da aka taso na yarinta tun tala tala to wannan su ne abokai masu muhimmanci wanda kuma bai kamata a ce ana wasa da su ba alhaji sani ibrahim gamko akwai abin da masu yan karin magana ke cewar wasa tare ci bambam a cikin abokantaka shi wannan wasa tare ci bambam a cikin tsari na abokantaka menene muhimmancinsa ko kuma illarsa wannan ai tambaya ce da ya kamata sai an ɗauko kamus saboda eh, kalma ce ta hausa wasa tare ci banban harka abokantaka wani abu ne ne duk tun farko ko ina akwai shi ko ba gaskiya ba sannan kamar muka koma baya abin da kalmar take nufi dai ma'ana lokacin da ba ka da shi za ka zo ka raɓi wanda bai da shi wanda yake da shi kai kuma idan ka samu naka sai ka gudu ka jira ka kai kadai to ina ganin wannan shine kamar karma abin da ke nufi in ban kuskure in ban yi kuskure ba wasa tare ci banban illata magana ta gaskiya yanzu akwai wani abu mu din da kake hira da mu haka malam hasan kamar shi da minista da kabiru da muke zaune tsakanin da Allah ne akwai abin da ke alfahari da shi a tsakanin mu saboda kaga dai nan Allah ne ya hada mu muke zaune wuri daya unguwa daya amma wallahi ya zama kamar zumunci na tintintini kamar ba na nema kasan juna ba saboda zai yi wahala ka ga wani abu ya taso wa ɗaya daga ci wanda ba a haɗu an ji me yake faruwa me ya kamata a yi me ya kamata a yi shawara ko a gyara ko a duk abin da aka ga zai shige mutum duhu za a ƙware a ga an ba shi shawara ko ba gaskiya ba to kaga wannan shine zama na amana kuma shine abin da muka kaga mun guje wa shi wannan kalma ta wasa tare ci banban din ko ba gaskiya ba amma akwai mutumin da shi yanzu anan ina ganin cewa yafi karfin ya zauna a cikin mu yafi karfin ya shawara da mu yafi karfin ya ci abin da muke ci saboda me saboda ganin shi level sa ya wuce namu ko ba gaskiya ba kuma irin waɗannan mutanen ba su gane illar irin wannan sai lokacin da abin da suke da shi ya zo ya kauce ko kuma damar suke ita damar ta zo ta zama babu ko kuma ya kasance wata daula ce aka samu ba ta ta karya ba wani daular daular ta zo ta zama cewar ita ma ta gushe ko kuma akwai yanayi na rayuwa yau a ce ko ɗansa ya mutu ko matarsa ta mutu ko rashin lafiya ka gaba ba kowa inda kake to ita waccan kalma ta wasa tare ci banban a lokacin za ta gane ci tana da muhimmanci tana da amfani ko ba gaskiya ba amma duk mutumin da in an samu da daɗi a ci daɗin nan tare in an samu ba daɗi a ci ba daɗin nan tare to kaga wannan kalma ko da ka zo ka zama ba karshe in Allah da ba za ta tasiri a kanka ba wato yadda aka dafa haka za haka kamata a ci eh, gaskiya ne to a karshe minista menene abin da za a yi la'akari da shi wurin ƙara yaukaka dankon zumunci na abokantaka yaukaka zumunci akan abokantaka abu ne mai sauki abu ne mai wahala ko ba gaskiya ba ne kamar yadda muke ta faɗa dole ne in kana da aboki misali kamar yadda zan dan ba da reference kamar yadda dan sani gonko ya bayani akan haka din nan shi aboki da kake gani in har dai aboki ne wanda kake so ku na amana wanda ke za ku riƙe junanku to ba a kyamar aboki duyan da yake saboda shi mutum da ka gani kowanne mutum da ka gani dan adam yana da ranar shi sannan kuma duk duniya da kake gani in babu ɗan adam ba za ka iya rayuwa ba sannan kuma ko a area a nan gurin a nan eh, gurin da muke tare nan gurin in aka ce yau baka da wani aboki naka na amana wanda kuke tare da kai da shi to kai abun kunya ne ma a gurinka domin akwai abin da zai shiga maka duhu dole sai ka je ka neme shi shawarwari akwai abokin da zaka bashi shawara akwai kuma wanda ba zaka bashi shawara ba akwai abokinka wanda ke matsalan ma da take cikin gidanka zaka iya bashi shawara akwai kuma wannan abokinka ne gashi kuna huddodi da shi na wasu bangarori da wasu abubuwa wannan ba za ka iya ɗaukan shawarar ka ba shi ba saboda haka ni shawarar da zan iya bayarwa a nan gurin mutane duk lokacin da ka zo ka kake cikin al'umma ka samu mutane ko garinku ne ko ba garinku ba ne kai abokanai to a dinga haƙuri da juna saboda menene duyan da kake da mutum ko ya yake kai za ka kare da shi shi ma zai kare da kai saboda haka daman zaman duniya kenan akwai gurin da ka fi shi akwai gurin da ya fi ka To masu sauraro duka duka anan muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe a madadin Alhaji Sani Ibrahim Gamko Alhaji Kabiru Rahama da kuma Alhaji alasan Shaibu Minista Hassan Maina kaina ke salama da ku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Assalamu alaikum da shan kirki shi ke aminci ba wasa ba ah, mala eh, usman kana da amini gudu kenan a kwarai na ah, da aminai sosai kuwa ai in ka je an ce wai gida biyu maganin magobara ai ba sai kai ba amini ma ba sai kwaya ɗaya ka ba saboda zaki ga cewa akwai waɗanda kamar yadda waɗannan masu tattauna suka yi magana kin ga sun yi magana cewa akwai wanda kuna yara kuka mm, taso mm. ƙanana kenan mm. akwai waɗanda zaka ga cewa sai da kuka girma kila ka je sakandare kuka eh. haɗu ko kuma ka je kasuwa koyon kasuwanci kuka haɗu akwai wanda kuma aiki ne ya haɗa ku bayan kun girma kamar su kansu sun kawo misalin cewa suna sun hada a abuja mm. amma da girman su amma sun zama kamar yan juna abin daya taso sai daya ya je mm. yanzu mm. ai kam irin samun irin wannan abotan nan kam da wahala ah, amma irin matsalolin da ake yawan samu dama zaka gani irin ya hada da irin ko ra'ayin bambancin ra'ayi eh irin baka da naka baka da eh, nawa ba eh sai rashin fahimtar juna yana mm. kawo irin wannan in baka gane abu ba a'a sai kuma kai dauka fasara ka mm, eh, daban to haka din nan eh. ko kuma irin boye boye sirri din mm. nan to ko kuma kai ma kaga kana kana da yake saboda hasadan nan da Um, ko kishin nan eh, kai kana eh. baka wani saurin ka faɗi ma mm. abokinka ko aminin ka wani eh, abu kamar ka kila kana neman aiki ba sai ka ji kana cewa kai kamar yadda su ma sun faɗi aikin ji kana mm. neman aiki amma kana boyewa kar ya sari bayan ka ka zo ka rasa haka ko kuma shi kuma shi bai da aiki kai kai kuma kana da shi din nan ko kuma ka samu wani dai kana zama eh kana ba mm. ka so ka faɗi mai dan saboda saboda ka ji wani eh haka haka <laughs> kuma irin kai ji wani iri dai irin na kai kai a kai kana na shi akwai akwai kamar ɗazu ganin da kika yi muna hira kika yi maganan competition Eh. wato wato gasa eh haka eh zaka ga gasar ai akwai gasa mai lafiya mm. ma'ana shine wani yayi kaza ni ma ya kamata in yi kaza saboda abin ci gaba yayi in kwaikwaya mm. idan kuma kai tunanin cewa a'a wane ya abu kaza dan me wane zai abu kaza to wannan ya zama kuma wani abu daban kai ma eh. competition competition din ya kamata irin ingiza kai kara mm. kai ma kai ba wai yawa mm. ka samu kwarin gwiwa ne in mm. an yi din sannan mm. kin ga akwai wani abu da nake tunawa irin ana yara maganan ciyayyan nan da suka yi na cin abinci a ciyayya ban san yanzu ina ma ciyayya take to a yanzu fa eh, irin kowa ga ya ce za ka je <laughs> gidan babban mutum ko zai ka ga kawai katin tebur sai ka ga kila kowa eh, plates yawa dan tebur kila eh. kujera ya shida haka to ai mu ko a nan office ai muna ciyayya ko a tsakanin ma'aikata muna yi kan kullum kam <laughs> in ma baka ci ba sai ka ji baka ji daɗin cin abincin ba ko ka ji baka ma kushi mm. sosai ba eh, eh, musamman zaki ga cewa in wani abu ya taso da ya shafi farin ciki mm. ko bakin ciki a tare irin a taya juna duk irin wannan abubuwan yana taimaka mm. sosai za mu bi duk da wannan abu za mu tarkata mu bi wannan eh, abubakar ahmad abubakar dakta daga jami'ar bayero mu ji shi ma me zai faɗa akan irin wa'annan abubuwan kin shirya ji ko eh to mu ji <laughs> to bari mu bi shi da akwai abokantaka akwai mm. aminci akwai mm. soyayya akwai kauna tsakanin aboki da aboki yanzu kuma sai abokantakar babu kauna a ciki babu kuma aminci a ciki wane aboki na amma wani lokacin ma daga nesa in ga zai sai ka ce ga wani nan ya to da ganin shi maula zai yi sai eh. mutum ina juyawa baya eh. da za ka ga abokinka ya zo gidan ku ya san iyayenka ya ya gaishe su ku zo na ku ci abinci tare kai mm. ma ka je gidansu ku zo na ku ci abinci tare amma yanzu zamani ya canza yanzu kaga aboki abokantakan ma ta ɗan kwana biyu ta sake canzawa yanzu da zuwa irin social media da ake mm. amfani da waya mm. da ake amfani da kwamfuta sai ka tarar da kawai kowa baka matan mutum ba su canja baka san shi ba kawai ya zama abokinka to baka san tarbiyarsa ba baka san wane ne ba kai a sabtin din shi kuma sai ga kana buɗe sirrin ka gaba ɗaya na rayuwa hmm. kana gaya masa wani sai amfani da wannan damar sai kuma ya je cuce ka a da a cikin kamar misali wa'annan da muka tattauna da su a forum din da aka yi na zauren matasa zaka ji wasu sun yi magana cewa hatta tarbiyyar 'ya'ya aboki na tayawa da da sauransu amma yanzu abin ba yiwa tun daga ƙuruciya abin yake samu asali yanzu na watsewar abin ya me ra'ayinka akan wannan to ai abin da na faɗa da mm. yawanci za ka tarar cewa al'ummar ɗan kaɗan ce in na ce ɗan kaɗan cycle ɗin rayuwarka mm. bai wuce kai da iyayenka da makotanka ba sai waɗanda kuke abokanan makaranta mm. mutane ba a yawa an yi cikowa ba in a ƙauye kake ko a birni kake za ga kusan kowa kusa kusa ake amma yanzu mutane an yi yawa an yi yawa kowa ya dawo birni birni ya cika da mutane tarar da kowa tarbiyyarsa daban ike yi to hmm. da haka suka tarar da wane gidansu su suna son karatun boko wane su ba su son karatun boko hmm. so da haka idan wannan ya zo yana ba da shawara akan dan wannan sai gwanci ce kai ku kyale shi ba ka hmm. ra'ayin da yake ba sannan kuma akwai rigima ta makotaka da ake ta fama da ita yadda ba ka trusting din makocinka ba ka amince masa shi ibau a yanka ta bare wani abokinka kowa ta kansa ike kowa ya zama nafsi nafsi idan ya ga kana yi wa ɗan shi fara ma sai ce zai jawo shinka hmm. hmm. amince shi aka rasa to amma yanzu misali a matsayinka na matashi in zaka ja hankalin matasa yan uwan mu me za ka ce to abin da farko zan ja hankali shine wato mu guji yin abokantaka da mutane a social media da ba mu san su ba hmm. ya kamata duk wanda za ka yi abokantaka da shi a social media irin su whatsapp su facebook ya zamana mutum ne wanda ka san shi ko kuma ya san wani wanda ka sani hmm. ka kawai mutum yana wani dari ka amince masa ka gaya masa sirrinka wata dan ya dauka kafa izo kamar yadda ya faru kwanan nan a Kano hmm. wani yana da aboki a Adamawa hmm. daga Adamawa yake kai yana da aboki a nan Kano ya taho a wannan abokin ma ba Bahaushe bane kabila ne izo ya same shi suka shiga wata unguwa suka kulle shi a daki suka kwakwace masa kuɗinsa da komai nasa sannan kuma suke masa duka suka ce kuma sai ya fita ya kawo musu dubu hamsin sannan za su saka masa wasu kayayyaki to kafa wannan rashin sani ne na mm. biyu gaskiya yan kwana matasa ya kamata mu lura fa ita rayuwar nan dole sai da ani mm. dole sai da abokantaka amma wane ne abokina shine wanda na san zai bani shawarwari na gari mm. aboki wanda na san za mu zauna mu tattauna mu samu tsarin rayuwar mu. an mm. ci gaba ba mm. aboki wanda zai nemi idin da bata min tarbiyya ko kuma ya bata min tsarin rayuwa ba yanzu mm. ina karatu ina so a ce wanda zan yi abokantaka da shi mai son karatu ne idan ina kasuwanci to wanda nake son abokantaka da shi mai son kasuwanci ne yadda zai dinga bani shawarwari akan wannan abin da na sa a gaba a rayuwa kuma wanda zai taya ni idan ya ga na wani laifi ya bani shawara in ce wane wannan abin da kake ba daidai ba ne shi ne aboki amma duk hmm. abokin da za ku zauna ku dinga shagalewa kana yin wani abu kai kinga ka san wani abun ba daidai bane ne ma hmm. yana taya ka wannan ba ba san shi aboki ba eh, ai fa lallai aiki da gaskiya wannan akwai daɗi haka ne haka ne <laughs> to kin ji shi ma Ahmad Abubakar dakta yanda ya magana ya magana yanda musamman akwai abu ɗaya da ya magana yana da matukan mahimmanci mai sauraro ya mm. tuno ya dan sha'afa kin ga maganan abota a shafuka wanda baka sani ba eh, baka san wata irin tarihi shafin abota kamar irin su facebook da twitter da sauransu baka san mutum ba baka san ɗabi'arsa ba baka san halayen shi ba to ya ce ya ba da shawara yake cewa matasa su gane cewa in za su yi abota a shafukan ba a ce kar ka yi ba amma ka yi shi da kula kin ga ka mm. misalin wani wanda ya je ci bugu a Kano aka kwakwace masa kuɗi aka ce masa sai ya kawo dubu hamsin daga abotar shafin irin su wannan eh, social media din da ake na shafukan abota to kin ga duk irin wannan ya je ja hankali to saboda haka da fatan ku mata kuma haka kuna karba din da an ce ah, abota kawai a karba ai mata namu special ne eh, ce na musamman ne ga <laughs> eh. sai kuma mako daidai mai zuwa da insha Allah zai zamu eh zamu fayyace eh insha Allah wato wato wato zamu shiga taskar mm. taskar kawance ah, haka ne ko zamu duba Facebook mu gani masu bin mu ji me suka ce eh saboda kin san suna nan suna yi suna kuma eh. faɗa ya za a yi ga ta su shawarar ga abin da suke kallon shirin shi eh. kan shi eh to in fara karanto miki ne nan eh ina bincikowa to yau to binciko bari ga wani ni na gano mm. harun harun sunan shi yace a yanzu abin da yake hana abota son zuciya da son rai amma a da iyayen mu sun haƙura da talauci amma iyayen a yanzu ba haka bane mm. sai kuma ali gudu ya ce gaskiya abotan yanzu sai a hankali allah ya sa dai mu dace amin amin mm. maryam mm. to sai in ce sai allah ya kai mu kamar yadda kika ce za mu magana akan na mata eh, insha allah saboda haka muna so mu ji ta mata mm. rubuto mana sakonnin ku kuma haka yake ko kuma kuna iya ci gaba da bin mota ta shafukan mu na facebook da twitter ko a neman mu ta intanet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka yake to duka duka nan shirin ya kammala sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake juyawa da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa a madadin Maryam Bashir Bugaji da Daniel Brown wanda ya ja ragamar shirin sai kuma injiniyan mu na yau Greg sai Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu da ku Facebook Live Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yau da